wallahi tallahi in ka kada ta wallahi da a tambaye ka akan tara nan alkiyama wallahi malam wannan kuri'a da za ka dangwala Allah sai da ya rantsuwa a Qur'ani yace fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fihi Allah ce duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi Allah ce lokacin da za ka yi Allah ce ina ji ina kallon ka wallahi ba babban abun da ke daga hankalin mai imani kamar a ce abu na alaka da hisabi a ce za a kira ka a tambaye ka akan abu kaza wallahi duk wadda ka zaba sai ka gaya ma Allah dalilin da yasa ka zaɓe shi wa rajulun baya a imaman la yubayi'uhu illa duniya. annabi ya ce akwai mutane guda uku da kwata-kwata ranar alkiyama Allah ba zai yi magana da su ba daga cikinsu annabi ya ce akwai mutumin da ya yi mu a ma wani shugaba ya goyi bayansa amma bai haka ba sai don a bashi wani abin duniya ba maslahar al'ummar sai kalla ba ba cancanta sai kalla ba ba dacewan sai kalla ba wani abu yake so a bashi annabi ya ce kwata-kwata Allah bai zai yi magana da mutumin nan alkiya alkiyama saboda bai saboda ya ci amanar mutum za ka iya ka kaɗa kuri'ar kafin a rantsar da shi ka mutu kafin a rantsar da shi ka mutu kuma girman kaɗa kuri'a ba laifi bane da zaka yi shi yau da daddare ya wuce gobe kuma an gama a'a wani abu ne za ka dasa Ya yi shekaru yana gudana saboda haka akwai bukatar ka yi lissafi idan abin duniya ne ka kalli waɗanda suka yi kafin kai ka samu damar ai an yi ofis ɗinka ai ba a kanka aka shata shi ba wani ne ya fita aiki shiga kai ma da ka fita zai wuce to in kana so ka more rayuwa dama ka kalli waɗanda suka gabace ka duk ƙur'ani haka Allah yake yi yake yake gaya mana a ya siro fil ardi fayanzuru fa kana akibatul ladina min qablihim Allah ce ba za ku kewaya ba ku je ku ga karshen waɗanda suka gabace ku ya kasance in harkar mata kake yi ka dubi waɗansu da ka sani a harkar mata ka ga yaya karshen idan harkar karuwanci ne ki koma ki dubi karuwan shekara 20 da suka wuce yanzu suna ina wace rayuwa yau suke ciki duk abin da ka ɗauka a rayuwarka Allah ce ka dubi wadda suka gabace ka a wannan fil ɗin za ka ɗauki wa'azi ka kalli wadda suka gabace ka yanzu a ina suke a wani hali suke wace irin rayuwa suke Gami hankali ya ishe shi duk abin da muke yin nan wallahi zai zo ya wuce malam wallahi wata rana wadda ya san kama a najeriya ya mutu dun najeriya za zuwa wai gari wallahi ba wadda ya isa ce ya san kama wadda ya san kama ya mutu iyakaci abinda kai na alkhairi yana ajiye abinda kai na sharri yana ajiye lukman yake gaya ma ɗansa ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha yace mishi dana ka ji da kyau innaha kasla hasana aw sayyi'a ya ce mishi duk abin da ka aikata a duniya mai kyau ko mai muru in taku miskala habbatin min kardalin abin da ka aikata nan in kwayar komayya ne fatakun fi sakra kuma a ce da ka ɓuya cikin kurman dutse ka shiga ka aikata aufin samawati ko sabbin aufin ardi ko cikin ƙasa ya ati bi Allah Allah zai zo maka da wannan to mai hankali yana bukata ya lissafi saboda haka dai wannan maganan ba magana ce ta hira da kaza kaza ba magana ce ta lissafi saboda haka dai karka ɗauka maganan kaɗa kuri'a maganan hira ne da tafawa da dariya da wasa a abu ne da yake cikin hisabinka wani abu ne da in ka kaɗa ka kaɗa ne wa kanka da 'ya'yanka da kowa kuri'ar da za ka kaɗa har 'yarka da take goye ka kaɗa mata domin da kuri'ar kun za a mulke su This is Al Ansar TV for Humanity.